Mr. Bessie Eteng shine daraktan hukumar SSS a Kano ya bayyana yadda jami'ansa suka cafke waɗanda ake tuhuma da hallaka yaron da suka sace a ranar hudu ga wannan wata na Maris. The security agencies have noticed a new trend and that is the trend of kidnapping and the issue of some people going about uh, harassing people and demanding for money. Ya ce hukumomin tsaro sun gano wasu sabbin hanyoyin barazanar tsaro wato batun satar mutane da kuma wasu sigogi da wasu miyagun mutane ke amfani da su domin firgita su da nufin su karbi kuɗi daga hannun mutanen. Sakamakon bayanan sirri da ke hannunmu mun kama wasu mutane da ake tuhuma da satar wani yaro dan shekaru bakwai. binciken mu ya nuna wani mai suna sarki ne ya kitsa da za a sace yaran bisa haɗin baki da wani mai suna aliyu muhammad wanda shi ne ya aiwatar da shirin sace shi kuma suka yi nasara. They injected not sure and that led of the boy. Mr. Bese Etan kenan daraktan hukumar SSS a jihar Kano. Aliyu Muhammad ya yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da hanyoyin da ya bi har ma suka saba da yaran bayan da mai gidansa sarki ya nuna masa shi a lokacin da ya nuna min yara ne muka je tare da shi za a kai sati kusan uku da kwanaki sai shi a gidansa ana siyan mai wata alawa da ake ce mata coba sai ce to wannan dubu ɗayan da ya bani kullum a siyan mai har mu saba yawa bayan mun saba da yaran sai ya ce min abin da yake so shine in ɗauko mai yaran nan in kawo mai shi gurin wata makaranta da ake ce mai fasma sai na taho da yaran muka zo daidai goyon Mark. bayan ya zo ya sami ni ya ce min tom ka iya rubuta wasiƙa sai na ce kamar wata irin wasiƙa ya ce min ta turanci sai na ce eh na iya ya ce to rubuta mai in ku ya ɓace ku je wina hannun mai anguwa ko kuma ku kira wannan namban sai ya ce in sa namba wayan da ya bani na ce to shi kenan da na rubuta sai na bashi sai ya ce to in ƙara kiran shi bari ya je ya dawo Jamilu Muhammad shine wanda ya yi wa yaron allura har hankalinsa ya gushe kafin daga bisani ya mutu. Shi Aliyu shi ya jawo mana hannun yaron ya tuwo mana da shi. Allura da basiri ya bani na wa yara sai bacci ya fara kama yara kafin dai dare ya duhu ya yi. Da duhu ya yi sai na je eh, na na karbi yaro sai na tafi da shi can kure kan sani. Yaron da yana numfashi da ransa. To washe gari kuma yana ji ana cewa yaro ya mutu yaro ya mutu. To anan sai na ji jikina ya bani gaba daya to ban kara ganin da yaron nan ba shi aliyu sai ganin sai da ma'aikatan an zo an kama ni don a ranar da aka ɗauki yaron washe garin an ɗauki yaron na fito daga gida ya nuna da aliyu shi yana waya da baban yaron yana cewa ya turo kuɗin nan ta akawun ya sauri ya turo bayan sun gama waya da baban yake cewa ai uban ma yana hanyar banki ya tafi kai kuɗin nan shi ko umar muhammad shine wanda ya ba da lambar asusun banki wato account inda aka umarci uban yaron ya sanya kuɗi har naira miliyan biyu. Kaduna nake Aliyu na ne. Aliyu ya kira ni ya ce in bashi account number na. Da ya ce in bashi account number na ran February 19 sai ban samu na bashi a ranar ba. Sai bayan da aka samu kwana biyu da wannan ranar da ya ce in bashi account sai sake kira na. Ya ce mu lala in bashi account number na abokin shi ne zai ciro mai da kuɗi. da ya ce ma abokin shi zai tura mai da kuɗi na ce to kenan Ali zan baka ni na tura mai da account number ban sake jin wani magana akan abun ba ban ƙara tambayan komi ba sai wuraren March 5 ina zaune a latin kuɗi ya shigo mu daga kuɗi haka da yawa to amma na kasa tantance ko nawa ne sai wani wana ya zo inda nake zaune sai na nuna mai na ce ma wana nawa ne wannan kuɗin da Allah sai yake ce ma ai 2000 ne da ya ce min 2000 ne na ce okay sai na kira sa Aliyu sai na ce musu kai aliyu an ciro ma da kuɗin nan naka 2000 an ciro ma gashi nan account ina sai ce ma ya ce kuɗin da za a ciro mai ya fi 2000 na ce ni dai ba ruwa na 2000 kawai na gani ni ban taba sanin me ke faruwa ba sai da na zo ma aka kama ni na san abin da aka yi kudin suna account ina amma ban sani ba ko an cire da sun an yi blocking account din tuni dai daraktan hukumar ta SSS a Kano ya tabbatar da cewa za su gurfanar da waɗannan matasa a gaban kuliya domin su fuskanci hukunci ya kuma bukaci jama'a su haɗa kai da jami'an tsaro wajen kawar da ɓata gari daga cikin al'umma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria Ashe gari ɗin dai da 'yan sanda rigima ba za ta tashi. Ya wani shege za ya tada ta, yanzu ƴan sanda su kama shi. Eh. In ya yi sa'a su kera shi, in kuma babu sa'a su kulle shi. Dawa ya ban yi taɓar da za a sosai su da aina san ku ƴan sanda. Aina kyale sun ga aiki ne, jibo banda taɓar ga za da yi. yadda sanin su kama ka. kuma sai ta kila ta kama ba za su gane ka kuma tare ne wanga ka gani ka sha waya ke Allah ya